daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauran mu a tashar biyu a na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalal fm da kuma niyya a birnin kunni sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin biyu ga watan oktoba shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato biyar kenan na safa agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya daina ɓata lokacinsa wajen neman tattaunawa da Koriya ta Arewa. gwamnatin yankin catalonia ta faɗi da safiyar yau litini cewa sakamakon da aka fara samu na ƙuri'ar raba gardamar da aka kada ya nuna cewa kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka kada ƙuri'ar jiya lahadi na buƙatar gwamnati ta ayyana 'yancin kai daga spain sannan ƙungiyar isis ta yi ikirarin kai hari a tashar jiragen ƙasa ta marseille a ƙasar faransa those that are making noise about the stability of this country. Waɗanda suke suruce-suruce kan rabiyan kan ƙasar nan ba haife su ma lokacin da aka samu incin kai a ƙasar nan ba san ma abin da zai sa a samu dunkulalliyar ƙasa ɗaya ba. Shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari yake jawabi a gaban dakarun ƙasar da ke yakar ƙungiyar Boko Haram Maiduguri. To a 'yan watannin nan ba masu fafutukar biyafura ne kaɗai suke so su ɓalle ba. yankin catalonia na ƙasar spain da kudancin kamaru a ƙasar kamaru zuwa yankin kurɗawa da ke iraki da wasu sassan duniya ana ci gaba da samun fafutukar 'yan aware to ko me yasa sukan fuskanci turjiya in aka ce za a yi haka sai duniyan gaba ɗaya zai rikice shi yasa ba a so ana barin ƙasashe suna cewa su za su balle ba sannan za ku ji dalilin da yasa kudancin kamarin ke neman yancin gashin kansa da kuma fashin bakin da masana suka yi kan jawabin shugaba buhari na cika shekara 57 da najeriya ta yi baya ga shirin ciki da gaskiya da ibrahim alfa ahmed zai gabatar amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A wani al'amari mai kama da tarar numfashin babban jami'in diflomasiyyar gwamnatinsa, jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya daina abin da ya kira bata lokacinsa kawai wajen ƙoƙarin tattaunawa da shugaban Koriya ta Arewa. a wasu jerin sakonnin twitter shugaban na amurka ya ce ka daina wahal da kanka rex za mu yi duk abin da ya zama dole 'yan sa'o'i kaɗan bayan aika wannan saƙon sai trump ya yi ƙarin haske cewa rangwantawa da lallashin ɗan rokar koriya da aka shafe shekaru ashirin da biyar ana yi bai haifar da koko bai jawo alfanu ba ta yaya zai yi a yanzu clinton ya kasa bush ya kuma kasa obama ya kasa amma ni kam ba zan kasa ba koriya ta arewa ta bayyana baro-baro cewa tana ɗaukar lakabin mai roka da trump ya yi ma kim jong-un wanda ya gaji mahaifinsa kim jong-il bayan mutuwarsa a shekara ta 2011 a matsayin zagi a yayin da shugaba trump ke aikawa da saƙonnin na twitter wata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather ta faɗi ta kafar twitter cewa koriya ta arewa ba za ta taɓa mallakar fasahar nukiliya ba kuma ko hakan zai kasance ta hanyar diplomasiya ko ta ƙarfi da yaji ya rige ga gwamnatin tilasan da ya yi wato da yake birnin beijing kwana guda kafin nan ya faɗa cewa amurka mm, wato na da kafar diplomasiya ta kai tsaye tattaunawa da koriya ta arewa kan batun ci gaba da gwaje-gwajen nukiliya da makamai masu linzami. gwamnatin yankin catalonia ta faɗi da safiyar yau litinin cewa sakamakon da aka soma samu na ƙuri'ar raba gaddama da aka gudanar ya nuna cewa kashi 90 na waɗanda suka kaga ɗauriya a jiya lahadi na buƙatar gwamnatin ta ayyana 'yancin kai daga spain mai magana da yawun gwamnatin yankin na catalonia jody troll ya ce ƙuri'a sama da miliyan biyu daga cikin kuri'u miliyan biyu da na goyon bayan 'yancin kai ne shugaban catalonia charles puigdemont ya faɗi gabanin cewa zai yi gaban kansa wajen ayyana 'yancin kai daga spain muddin masu kada kuri'a sama da kashi 50 suka zaɓi ɓallewa to sai dai gwamnatin spain ta ƙi samsam jami'ai daga yankin na catalonia sun ce mutane sama da 800 sun ji raunuka bayan da 'yan sanda suka nemi hana mutane kada kuri'a kotun kundin tsarin mulkin spain ta ɗage dokar da majalisar dokokin yankin ta kafa ta gudanar da zaben amma duk da haka aka gudanar da shi Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin kai wani harin ta'addanci na daba ma wasu mata biyu wuka har lahira a wata tashar jiragen ƙasa da ke Marseille a ƙasar Faransa jiya Lahadi. Ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayi ta yi ikirarin ne ta kafar labaranta a hukumance. Wani mutum wanda ya ɗaga murya yana cewa Allahu Akbar shi ne ya daba ma matan biyu wuƙa kafin sojojin Faransa su bindige shi har lahira. 'yan sanda sun rufe tare kuma da killace tashar sannan nan da nan ministan cikin gida garrett colum ya ruga zuwa masai din. masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin faransa sun fara bincike irin na ta'addanci to amma har yanzu colum bai ayyana harin a matsayin na ta'addanci ba a hukumance hoton bidiyon da 'yan sanda suka bayyana ya nuna wanda ake zargin na daɓa mamaci ta farko wuƙa sai ya ɓace can sai ya sake ɓulla ya kai ma ta biyun hari haka kuma mutumin ya ruga ya dumfari sojoji sai suka masa wato sai suka buɗe masa wuta suka kashe shi har yanzu ba a bayyana ma jama'a ko waye maharin da kuma waɗanda ya kashe ɗin ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc 'yan sandan kanada sun kama wani ɗan asalin kasar somaliya wanda ya kaɗe wani dan sanda da mota a wajen wani filin wasan kwallon ƙafa da ke edmonton sannan ya ta daba masa ɗan sandan wuka kafin ya gudu daga bisani mutumin ya buge wasu masu matafiya da wata motar ɗaukar kaya yayin da 'yan sandan suka fafaro shi da daren jiya da ranar asabar dukkan mutanen biyar din na asibiti saboda raunukan da ba a bayyana yanayinsu ba da maharan da waɗanda ya hara babu wanda aka bayyana sunayensu ga jama'a to amma marlin degran mataimakin kwamishinan rundunar 'yan sandan kanada ya ce wanda ake zargin wani dan asalin somali ne mai neman mafaka irin ta 'yan gudun hijira a kanada wanda ake zargin sananne ne ga hukumomin 'yan sandan edmonton na kanada degran ya ce an taɓa tsaida mutumin aka masa tambayoyi a shekarar 2015 saboda tsauraran ƙa'idojinsa da ma bai cancanci tuhuma ba bayan da aka yi masa cikakken bincike shugaban 'yan sandan edmonton rod nech ya ce wanda ake zargin na da wata tutar isis cikin motar da ta kaɗe ɗan sandan amma hukumomi sun ce da alamar shi kaɗai ya aikata wannan hari labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc a najeriya a karon farko shugaba muhammadu buhari ya ziyarci birnin maiduguri da ke jihar borno domin ganawa da rundunar sojin ƙasar da ke yaƙi da mayakan boko haram yayin da najeriya ta cika shekaru 57 da samun 'yancin gashin kai ga rahoton da haruna da biyu ya aiko mana Shugaba Muhammadu Buhari ya fara jawabinsa ne yana mai cewa. Ya ce zan gode wa gwamnan jihar Borno wanda ya tsayin daka duk tsawon wannan lokaci na rikicin duk da matsalar rashin lafiya da nake fama da shi kusan na watanni shida. Ban manta da ku ba. I Shugaba Buhari ya kuma tabbatar ma rundunar sojan cewa ƙarƙashin wannan shugabancin nasa akwai kudade da dama da ƙasar za ta iya samarwa don taimakawa ayyukansu. Ya ce ba mu kaucewa hanya ba, muna nan mun yi tsayin daka tun daga lokacin yakin neman zaɓe har zuwa yau game da matsaloli guda uku da muka sa a gaba. Ya ce na farko shine batun tsaro, in ba an samu tsaro a kasar ba, ba wanda zai aikin shi kamar yadda ya kamata. Na biyu shine batun tattalin arzikin kasa, dole ne mu matasan mu ayyukan yi da ke fitowa daga jami'o'i da ma wasu makarantun. Na uku kuma dole ne mu kashe cin hanci a kasar nan ko ta wani irin fiska. Waɗanda suke suruce-suruce kan rabiyan kan ƙasar nan, ba haife su ma lokacin da aka samu 'yancin kai a ƙasar nan, ba san ma abin da zai sa a samu dunkulalliyar ƙasa ɗaya ba. ya ce batun tsaron ƙasar nan yana hannun Allah kuma yana hannun ku jami'an tsaro idan ba ku yi tsayin daka ba ku za a fara illatawa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to gabanin wannan ziyarar shugaban na najeriya ya yi awa al'ummar ƙasar jawabi kan bikin cikar ƙasar shekaru 57 inda ya taɓa batutuwa da dama a wani rahoto da umar faruk musa ya haɗa mana daga abuja malam muhammad ai usman wani ƙwararre a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa ya fara da wannan tsokacin a zahiri za a ce ana samun nasara to amma nasarar kware-kwaryen nasara ce domin idan ka duba tun farkon shigowar gwamnatin gwamnatin ba ta fitar da wani tartibi ajanda wacce za a ce wannan ta yaƙi da cin hanci da rashawa ba ce sannan ana tafi ana tafi har aka samu wato mutane da suka zama na kusa ne kusan kusa da ita fadar gwamnati misali idan ka ɗauki tsohon sakataren gwamnati wanda aka dakatar da shi babar cire lawal kaga ga zahirin abubuwa sun fito bayanai da rahotanni sun fito an kafa kwamiti akan babacir lawal an rubuta wannan rahoto an miƙa har yanzu ba wani mataki da aka ɗauka a kai. haka idan ka ɗauki shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa ambasada ayo oke dala miliyan arba'in da hudu aka samu a jibge a wani gida a Legas kowa ya ga wannan kusancinsa da gwamnati ne menene dalilin da yasa ba ɗauki wasu ƙwararen matakai da za a ce an fito sannan na shugaban ita kanta hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa din ta EFCC Ibrahim Mago majalisa ta yi ta a game da cancantar magu. Malam Muhammad Ai Usman kenan wani kwararre akan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a tattauna da nai da shi a Abuja. A sha'anin tattalin arziki kuwa shugaba Muhammadu Buhari ya nuna irin nasarorin da gwamnatin ta samu musamman wurin ƙoƙarin da ta yi ɓangaren mai da sha'anin noma. Inda ya ce sha'anin noma ya haɓaka kwarai da gaske. To sai da wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki Malam Shu'aibu Idris yana bayyana min a fira da na yi da shi cewa lallai duk da nasarorin da shugaba Muhammadu Buhari ya zayyana har yanzu fa ba a gani a ƙasa ba. Wato eh, 'yan ƙasa ba su riga sun fara gani a ƙasa ba illa banda misali a ce an ga alƙaluman ci gaba da tattalin arzikin ƙasa ya samu in ba wajen maganar noma ba babu wani wurin da za a ce an samu ci gaba ma'ana wutar lantarki ba ta gyaru ba in ka dubi kuma masana'antu watakila in ba kamar guda biyu ko uku da za mu ce mun san cewa an yi su ba za ga har yanzu ma'ana ba ta canza zani ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To dangane da rikicin masu neman 'yancin gashin kai da ke amfani da harshen Ingilishi a kudancin Kamaru, lamarin da ya sanadin jikkata wasu mutane a jiya Lahadi. Abokin aikin Ibrahim Jirmai ya tambayi kakakin kungiyar masu fafutukar da ke zaune a nan Amurka dalilinsu na neman 'yancin kai. So my name is ya ce sunana indin boy ni ne kakakin ƙungiyar masu fafutukan neman 'yancin kudancin kamaru a yau mun yanke shawarar cewa muna so mu sami 'yancin kanmu daga wannan haɗakar da ke musguna mana sannan muna son majalisar ɗinkin duniya ta aiwatar da matsayin nan mai lamba 1608 sannan ta amince da gwamnatinmu a matsayin cikakkiyar mamba ta 194 a zauren majalisar sannan mamba ta 55 a ƙungiyar tarayyar afirka and fasarar kalaman kakakin kungiyar da ke fafutukan neman yancin kai kenan a kamaru da ke zona a nan to a 'yan watannin nan fafutuka irin wannan na ƙara zafafa inda a najeriya da spain da iraki da wasu sassan duniya ake fuskantar wannan matsala ta 'yan aware wakilin hassan maina kaina ya yi mana dubi kan abin da ke haifar da irin wannan fafutuka kuma tambayi kenan da ya fara yi wa dr abubakar umar kyari masanin siyasar duniya a wannan rahoto nasa na farko akwai waɗanda su sun gaji da irin zaman da ake yi ko kuma suna tunanin cewa ko dai ana musguna musu ko kuma ana take mu haƙi ko kuma akwai waɗansu buƙatu da suke so kuma babu alamar cewa wannan bukatun za a biya musu wato kamar irin korafin da su mutanen biyafar kenan suke yi al'umma Isle da kuma Scotland a birtaniya Akwai kuma waɗanda tun farko ma daman ƙarfi da yaji aka sa su a cikin ƙasar da yanzu suke ciki. wato ko dai a lokacin mulkin mallaka ko kuma yaƙarsu aka ci su wato kama abin da yake faruwa a su Kataloniya kenan da kuma Crimea da kuma tsirarin musulmin Rasha. Akwai kuma irin waɗanda rigiman shugabanci ne irin abin da yake faruwa a Sudan ta kudu kenan. Wato kenan kaga dalilan daban-daban. Yawa suna da nasaba da tarihi da zamantakewa tattalin arziki da kuma sauransu. To shin me yasa kasashe ke ɗarɗarin barin wani yankin su ya balle? Tambayar kenan da na sake wa ambasada Suleiman Dahiru. in aka ce za a yi haka sai duniyan gaba ɗaya bai rikice shi yasa ba a so ana barin ƙasashe suna cewa su za su balle ba ka san kowane ƙasa za a samu wata shiya da za ta yi korafi cewa ba a musu adalci abubakar a tsanni mabuɗin bargo shine shugaban kungiyar 'yan kishin ƙasa ta Think Nigeria First Initiative kuma ya ce komajin raba Najeriya na damun kungiyar su kwarai da gaske. Ai dukkan wannan rashin kishin kasashen su da jama'ar su ke kawo waɗannan. Yanzu kwanan da muke wani taro a Lagos taron zaman lafiya wanda shi kan shi kanan Kano wanda shugaban 'yan Araba ƙasa har da kannan shi suka zo kuma dukkansu sun yarda da cewa a zauna lafiya. Kuma yanzu haka da shi da tawagar za mu je da su Amerika satin nan mai zuwa. Da za mu je mu yi wani course na zaman lafiya na wajen sati uku a Amerika. so ga cewa duka abubuwan wasu ne ke ah, politicizing din shi wani tasiri irin wannan kumaji ke yi ga kasashen tambayar kenan da newa dr abubakar umar kare a wani lokaci ma akan yi yaki kuma a ɗau makamai ana sunku kamar da abin da ya ta faruwa a spain lokacin da yan ladin ba su ɗau makamai ko kuma a ireland ta arewa inda yan rs irin su ma suka ɗau matakai sa'annan ko babban ma tasirin da yake shine rashin tabbas da yake sawa wato a kowane lokaci ba za ka iya cewa ga irin makomar da wannan kasar take da shi ba wani babban tasiri shi ne game da tattalin arziki hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja Najeriya. bari in dauko misali da sudan sai in gaya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku rigima suke yi da juna sai in faɗa muku. Sun ɗauda na sani kuma kiya ce alasa buga na batuna. Bari in ɗauko misali da Agogo nan na cewa karfe ɗaya na dare ne da minti sha ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. A wannan mako ma muna kan batun nan ne na wasu ma'aikatan wucin gadi na babban bankin Najeriya su fiye da ɗari biyar waɗanda bankin ya sallama bayan da biya su wasu kuɗaɗe na sallamar. Ma'aikatan sun yi ƙorafin cewar waɗannan kuɗaɗe ba su kai abin da ya kamata a biya su ba, saboda sun yi aiki fiye da shekara guda a wannan banki. dokokin bankin a cewarsu sun tanadi cewar duk wanda ya aiki na wucin gadi fiye da shekara guda tilas a ɗauke shi a zaman cikakken ma'aikaci. a makon da ya shige kakakin waɗannan ma'aikata su fiye da 500 wato bulus daniel ya fara mana bayanin irin abubuwan da suka fuskanta da kuma irin koke-koken da suka kai da kuma wuraren da suka kai koke-koken nan yau zai ci gaba da bamu wannan bayani daga wajen shi kenan sai muka jawo su zuwa national assembly mun rubuta ma national assembly sai suka kira mu da suka kira mu su ma sun kawo cbn akan cewa su zo a national assembly dukansu sun zo shine national assembly sun gaya masu kudin da da muka karba na fari 2009 ne october 2009 while national assembly 2014 so national assembly sun tambaye su na shedul na na, kudin da aka biya kaga inda ka san akan cewa an yi wurwuru kenan an yi wuri-wuri sosai a wajen kenan ba za su iya fit da shedul wanda suka yi amfani suka biya mu kudin nan ba national assembly sun ce musu to in ba kun yadda kan cewa kun biya su hakkin su me yasa za ku sake kara musu wani abu yaya za ka zo ka rike mutum shekara ashirin shekara biyar shekara goma sha daga baya ya zo ya sufa sai ka ce masa ya tafi ya tafi ya je ina na maganan da national assembly ta gaya musu mu je ina in dai su ne aka ma yayansu haka su za su ji daɗi ba su iya su yi magana ba daga farko har karshe laifin da yana kansu ba su iya su yi magana ba so daga baya Najeriya sai National Assembly ta zo ta rubuta ma gwamna a kan cewa su dawo da kowa su biya ma kowa hakinsa ko kuwa su dawo da mu a Central Bank as a full stop so gwagwarmayar nan da muke yin shi mun ce dole tun da yake wannan lokacin change ne in dai gwamnatin nan ta ce lokacin change ne wannan dole wannan abubuwa su sake so kuma wannan yakin da muke yi muka ce ba za mu taba denawa ba ba za mu taba janyawa ba dole sai sun biya ma kowa hakinsa mu ba yan Ghana bane mu ba yan Niger ko yan Cameroon bane mu ma yan Najeriya ne da a ce dai akwai yaran gwamnoni ko yaran senators a wajen da yanzu wannan magana nan da nake gaya maka in nan da komai ya kare tuntuni hatu ba ma kun ji majalisa ma majalisar ta ce dawo da ku ba shin wani kwamiti kuka samu ne ma kwamiti na banki wannan kwamiti na public hearing ne su ne da suka inviting din mu shine da house da shi ne the whole house ta zo ta fasin wannan resolution din kuma duk da haka bankin ba su dawo da ku ba duk da haka ba su dawo da mu ba so mun dawo kuma mun sake komawa wajen Anthony General of the Federation Minister of Justice shi ma ya rubuta masu su je su ɗauki mataki a kai su sake rubuta mashi su gaya mashi abin da suka yi a kai. Zamanin waye ne yake Anthony General? Wannan uh, ah, Mr. Malami Abubakar. Oh, kwanan nan Na kwanan nan wannan eh, shekarar nan cikin wannan eh, cikin wannan January shi ne ma ya tura masu letan. Daga baya kuma National Human Rights ta sake tura masu. to wannan bankin da tana haka wannan cbn da ta ce cbn shine babban banki na najeriya da tana haka yaya commercial bank su zenith bank su uba suna so su su yi wani legacy ne ko wani abin nan ne wani mataki ne su commercial bank suna so su yi ta ɗauka da ma'aikatansu a yi ta zalunta mutane kenan. Bulus ba mu labari waɗannan mutane 500 ɗin yanzu yaya a ina suke da zama wace irin rayuwa kuma suke. Mutane 500 inda na faɗa kan cewa ni ne shugabansu. Wayansu suna Lagos, wayansu suna Abuja, wayansu suna Sokoto, Maiduguri, Enugu, Sokoto, Bauchi, Kaduna, Jos, duka Federation ɗin. shi ne kowa mutane su a kowanda sun mutu a kowanda kuma sun sufa ba za su iya kamar a kowanda tsofi sojoji wanda sun yi sun sabin sun yi ritaya a gidan soja sun dawo kuma sun sabin cbn kuma shekara goma sha kuma wayannan zaka samu shekarunsu ya kai wajen shekara tamanin. to ah, eh kamar wanda suke raye in ma wani abu ya faru a iya neman su amma waɗanda suka rasu kuna nufin kuna kai kamar kuna magana da magadan su kenan ai wanda sun rasu suna da yara in ba su da yara suna da mata wanda suka rasu so yaran su za su zo su karba za su karbi hakkin su hakkin baban su ne dole kuma su karba ba mu labari a shi dai yanzu uh, babban banki na kusan zance a ganin sa kamar a yadda hirar nan ta nuna kamar sun gama da ku duka hanyoyi kun bi ba saurara ba ma ga wannan takarda da kuka ce daga ma'aikatar shari'a ah, kun ba ya kamata da kun ba da wani lokaci ko me zai faru ai ai mun ba su lokaci in ka dubi wannan takardar da majalisa suka bayar tun 2014 kuma an ka dubi wannan na na minister of justice minister of justice in nan january in ka dubi kuma na national human rights watan uku ne a wannan shekaran da a ce wannan majalisa sun ba da doka a kan cewa a sallami mutane walla da na tabbatar maka a kan cewa wata ɗaya ya yi yawa za ka ga cbn ta dropin ta sallami mutane a aiki amma don abin da nake gaya maka abin da ya sa har yanzu ba su doki mataki a kai ba don saboda ba kannensu a ciki da a ce akwai eh, kannan su ko yan wasu sallama ɗazu kake faɗa ko dawo da har wannan da nake gaya maka da a ce akwai yan uwan gwamna ko deputy governor suna cikin mu a ai akwai wayansu wayansu gwamnoni wanda yanzu ne aka ba su appointment da a ce suna da yan uwa ciki da su ne suna kai a kan cewa ai gwamnati ya kamata mu ɗauki mataki a kai amma don saboda tun da yake bayan uwa su a ciki so shi yasa suna suna mana wannan wulakancin suna so kawai je su kashe mu yo bulus kai yanzu kana ganin kanka a matsayin eh, don saboda kana daukar kanka a matsayin talaka ne kenan shi yasa wannan abun yake samun ka da dace daga gwamna nake yanzu gwamna yana bani note na kai biyan gwamna ko director mara so za su bani za su bani appointment a cikin gaggauce ko ana doka ko ba doka bulus eh, da son samu ne ya kamata eh, ya zama kun rungumi wasu sana'o'i kafin koma menene zai faru eh, ina kamar kuskure kuke kawai ku zauna kuna ta jiran gawan shanu ba wai kuskure bane hakimu ne hakimu ne dole kuma mu poshun ɗin hakimu dole sai an yi gaskiya a kai gaskiya ne muke poshun a kan cewa dole sai an zaluncin da aka mana dole sai an biya hakimu tunomin gwamnoni nawa ma za ka yi tunawa waɗanda kuka yi aiki da su a nan babban banki mun yi wanda da ya sallame mu aiki shine soludo mun yi aiki da sunusi sunusi ne mu sunusi ne da joseph sunusi wato jojo eh, oh, sunusi sanusi na tuna akwai sunusi guda biyu aka yi wallahi malam da nake tabbatar maka nan martaba yanzu sarkin kano eh, muhammadu sunusi da nake tabbatar maka nan sohofi a cikin mu lokacin joseph sunusi ya ce wayancan sohofin nan su kawo yaransu za a ɗauke su a aiki shikenan sai a sallame su da 1.5 a lokacin shekara gwane shekara goma da suka shige a lokacin kuma ba wai za a salame su kawai ba fa za a ɗibi yaransu a ciki a lokacin kenan wane shekara goma sha uku da suka wuce kenan barantaya a ce yanzu ka zo ka sallami mutum baka ɗauki yaran shi ba kuma baka bashi hakin shi ba a lokacin joseph sunusi kenan wannan gwamna in nan da nake faɗa wannan na sabon gwamna din duk wayannan su eh, justice minister of justice majalisa da national human rights a nashi lokacin ne shine aka rubuta mashi duk wayannan letan kuma ba matakin da ya ɗauka kai a ƙarshe me kuke so ku ga kuka fi so a yi kuna kira da a dawo za ku iya yin aikin an dawo da ko kun fi son dai eh, wasu ku sake dubawa a ba su wata sallama mai kyau saboda su ci gaba da rayuwarsu. Abin da muke so babban banki CBN ta ɗauka ne wanda suna sun kai lokaci sun kai pension a sa su a pension a biya ma kowa hakinsa wanda kuma sun ga yana suna da karfi da za a dawo da su a dawo da su kuma a backdating a ba ma kowa a sa ba su takardu permanent appointment ɗinsu. Hmm, kamar kai ai kana da karfi bulu. yana da karfi zan iya yin aiki in sun dawo da ni zan yi bulu sai za ma tuntuɓi waɗanda musamman ma ƙungiyar kwadago don mu ji yaya take ciki kan wannan lamari na in Allah yadda. To mun gode sosai. mun gode sosai ga tagadun komai dai mun hada da wanda dai aka ɗauke su wanda da suna da yan uwa a ciki ga su duk a nan da kuma wayannan colleagues ina wanda na ce ina saya a madadin mutanen ɗari biyar duk sunayensu yana ciki da kuma wayansu appointment da kuma leta na majalisa da na Nigeria Labour da kuma Minister of Justice da kuma nasu National Human Rights da kuma Labour Act duka-duka invitation komai ga letters din duka-duka duk documents din ga su a dai na kawo su. Mr. Bulus Daniel kenan kakakin ma'aikatan wucin gadi su fiye da 500 waɗanda babban bankin Najeriya ya sallama daga bakin aiki. A shirinmu na gaba za mu nemi jin ta bakin ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya game da wannan ƙorafi da suka yi ganin cewar sun ce har da ƙungiyar ƙwadagon ta Najeriya cikin waɗanda suka kai ma kuka kuma suna ganin kamar cewa wannan ƙungiyar ta ha'ince su. A kasance lafiya. yanzu kuma sai labarai a takaice a wani al'amari mai kama da tarar numfashin babban jami'in diplomasiyyar gwamnatinsa jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya ce sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson na wato ya abin da ya kira yana ɓata lokacinsa ne kawai wajen ƙoƙarin tattaunawa da shugaban koriya ta arewa gwamnatin yankin catalonia ta faɗi da safiyar yau litini cewa sakamakon da aka samu na wucin gadi na nuna ƙuri'ar raba gardamar da aka kada na nuna cewa kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka kada ƙuri'ar jiya lahadi na buƙatar gwamnatin wato yankin ta ɓalle daga spain Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin kai wani harin ta'addanci na daba ma wasu mata biyu har lahira a wata tashar jiragen ƙasa da ke mase a ƙasar faransa jiya lahadi ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin ta yi ikirarin nata ne ta kafar labaranta a hukumance wani mutum wanda ya ɗaga murya yana cewa allahu akbar shine ya daba ma matan biyu wuƙa kafin sojojin faransa ka bindige shi har lahira a halin da ake ciki kuma 'yan sandan canada sun kama wani ɗan asalin ƙasar somaliya wanda ya kaɗe wani ɗan sanda da mota a wajen wani filin wasan ƙwallon ƙafa da ke edmonton sannan ya ta daɓa ma ɗan sandan wuƙa kafin ya gudu masu sauraro da kama kawo ƙarshen shirin namun wannan lokaci sai kuma ɗan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 a gogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan allah ya yarda kafin nan bar mu mika ta'aziyya ga iyalan ya vice marshal muktar muhammad mai ritaya wazirin dutse wanda allah ya wa cikawa jiya bayan fama da rashin lafiya allah ya ci kansa ya sa ya huta allah kuma ya bada haƙuri za mu radin ibrahim kalmasi garba da kuma cibahiro diodone da ya taya mu haɗa shirin su kuma injiniyan mu john ellison da ya daidaita mana sautukan daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc mahmud lalo ke cewa sai mun haɗu a shirin mana hantsi idan allah ya kai mu.